Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 28 ga watan Afrilu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya karbi bakuncin babban sakataren Majalisar ɗinkin Duniya Antonio Guterres domin tattaunawa a yau Alhamis. Fadar White House ta ce bata samu tabbaci daga Indonesia wacce ke shugabancin kungiyar rukunin kasashen G20 na wannan shekara ba cewa ta gayyaci shugaban Ukraine vladimir Zelensky zuwa babban taron kolin da za a yi a watan Nuwamba a Bali. Tashin hankali ya tsananta a Haiti a wannan makon inda aka samu fafatawa a tsakanin wasu gungun 'yan banga a wani bangare na babban birnin kasar. To Allah ya kiyaye. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta yi ƙarin bayani akan tsige wasu sarakuna biyu daga mukamansu da ta yi bisa zargin suna da hannu a ayyukan ta'addanci bayan da ta karɓi rahotannin wasu kwamitoci guda biyu. Bayan haka za ku ji cewa shekara biyu bayan dakatar da zuwa aikin umara da hajji sakamakon annobar coronavirus an samu adadin mutane da yawa da suka je ƙasar Saudiya aikin umara a bana. Allah ya bani iko nima na zo umra kuma gaskiya umran nan an zo ta an cika sosai masha Allah na ga dalilin da cikan nan saboda shekaru biyun corona nan ba a samu zuwa ba amma dai kam an cika don wannan ko aikin hajji iyakacin tafiya. To muna tafa da ƙarin bayani kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Sannan kuma za mu kawo muku nasiha akan falalar azumin watan Ramadan amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya karbi bakoncin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres domin tattaunawa a yau alhamis yayin da ukraine ke kira da a kakaba takunkumi kan samar da makamashi na rasha sannan kuma shugaban amurka joe biden ya shirya kudirin ba da agajin soji da tattalin arziki da kuma jin kai Guterres ya zagaya yankunan da ke wajen birnin Kiev ciki har da Bucha inda aka gano gawarwakin fararen hula bayan da sojojin Rasha suka janye ne daga yakin. Gano gawarwakin ya janyo kiraye-kiraye a gudanar da bincike kan yiwuwar aikata laifukan yaƙi kuma a yau Alhamis. Guterres ya ƙarfafa gwiwar Rasha da ta ba da haɗin kai ga duk wani binciken da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya za ta gudanar. ina kwakwaran goyon bayan kotun hukunta manyan laifuka ta icc kuma ina kira ga tarayyar rasha da ta amince ta ba da haɗin kai ga kotun icc amma idan muna magana kan laifukan yaƙi ba za mu iya mantawa da cewa mafi munin laifuka shine yaƙi da kansa bayan ya isa ukraine shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya ce yana son faɗaɗa tallafin jin ƙai da kuma tabbatar da kwashe fararen hula daga yankunan da ake rikici batutuwan da ke cikin tattaunawar da ya yi a farkon makon nan da shugaban rasha vladimir putin da kuma ministan harkokin wajen kasar sarji lavrov fadar white house ta ce ba ta samu tabbaci daga indonesia wacce ke shugabancin kungiyar rukunin kasashen g20 na wannan shekara ba cewa ta gayyaci shugaban ukraine volodymyr zelensky zuwa babban taron kolin da za a yi a watan Nuwamba a Bali. Mun ga rahotannin da ke cewa an gayyaci shugaba Zelensky zuwa taron G20 kuma muna maraba da hakan. Sakatariyar yada labaran fadar White House Jen Psaki ta faɗa manema labarai a jiya Laraba ta ƙara da cewa kamar yadda kuka sani shugaba Biden ya faɗa cikin watan da ya gabata cewa Ukraine za ta iya shiga taron amma ba mu da wani ƙarin tabbaci da ya wuce rahotannin labarai waɗanda muke ganin a kafafen watsa labarai. A jiya laraba ne Zelensky ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ya tattauna da shugaban Indonesia Joko Widodo tare da gode masa saboda goyon bayansa ga kare 'yanci da kuma martabar kasar ukraine na yi murna da gayyatar da aka yi mani zuwa taron kolin g20 a lafazinsa Tashin hankali ya tsananta a ƙasar Haiti a wannan makon inda aka sami fafatawa a tsakanin wasu gungun 'yan banga a wani bangare na babban birnin ƙasar abin da ya sa dubban mutane suka arce daga gidajensu kuma aka kashe akalla mutane 20 ciki har da yara. Hukumar kare hakkin jama'ar farar hula ta Haiti ta ce faɗan ya fara ne a ranar Lahadi da ta gabata a wasu unguwanni hudu a arewacin filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin port-au-prince akalla gidaje goma sha biyu ne aka kona kuma da yawa daga cikin waɗanda suka gudu sun samu mafaka a farfajiyar wani ofishin magajin gari tashin hankalin yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ta samun tashe-tashen hankula da kuma yin garkuwa da mutane yayin da ƙungiyoyin 'yan bangar ke ƙara samun tasiri tare da neman samun ƙarin iko cikin yanayin da aka samu na wanda zai yi jagoranci bayan kisar gillar da aka yi wa shugaban kasar jovenel moise a ranar 7 ga watan yuli lamarin da ya fusata tare da jefa al'ummar kasar haiti cikin mawuyacin hali inda suke neman gwamnatin firaministan ariel henry wadda take samun taimakon kasashen duniya da ta ɗauki matakin da ya dace domin haɓaka rundunar 'yan sanda Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin ku ji karashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Bayan matakin da gwamnatin jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya ta ɗauka na tsige wasu sarakuna biyu daga mukamansu da kuma wani hakimi, saboda ana zargin suna da hannu a ayyukan ta'addanci da kashe-kashen al'ummar yankin. Gwamnatin jihar ta yi ƙarin haske a kan batan. Ga ƙarin bayani daga Sani Sha'ibu Malamfashi wakilin muryar Amurka. Na zanta da kwamishinan yada labarai na jihar ta Zamfara Ibrahim Dostara game da wannan al'amari ya kuma yi man bayani kamar haka. Idan za ku iya tunawa kimanin kwanaki uku gwamnati ta karbi rahoton waɗannan kwamitoci da aka nada domin su duba tare kuma da tantance ko cewar waɗannan sarakuna da ake zargi suna da hannu akan abin da ake zargin su ko kuma a bayan da gwamnati ta karbi wannan rahoto domin tabbatar da adalci ta sake nada kwamiti na tantance rahoton da waɗannan kwamitoci suka yi dangane da waɗannan zarge-zarge da aka yi wannan kwamiti wanda a turanci ake kira white paper sun zauna sun yi nazarin wannan rahoto na kwamitocin nan guda biyu waɗanda aka kafa don su binciki zargin da ake ma emiyan eh, zurmi alhaji atiku abubakar da kuma emiyan dan sadau alhaji husaini umar da kuma wato uban kasar birnin tsaba alhaji suleiman ibrahim dan yabe wannan kwamiti na white paper ya gabatar da rahotonsa ga gwamnati wanda kuma a kan shi ne wannan majalisar zata zuwa ta yi zama a yau inda kuma ta yi nazari tare kuma da amincewa da shawarwarin da kwamitin ya bayar. kamar haka na farko majalisar ta amince da cewar bisa ga nauyi da kuma ainihin mahimmancin eh, tsaro a wannan al'umma tamu ta amince da a dakatar da ko kuma a sallami eh, ko kuma a kori amen zurmi alhaji abubakar atiku da kuma amen dan sadau alhaji hussein umar haka kuma majalisar ta amince da cewar a sauke uban kasar birnin tsaba alhaji suleiman ibrahim dan yabe haka kuma majalisar ta amince da cewar laifin da aka kama su da shi na sayar da filayen gwamnati ba bisa kan ka'ida ba da kuma ba da wasu hilaye ga waɗansu jihohi ko kuma in ce wata masarauta da ba ta jihar zamfara ba ce to majalisa ta amince da cewar a kwace dukkan waɗannan filaye a mayar da su hannun gwamnati waɗannan su ne shawarwarin da wannan majalisa ta cimmawa a ta na gobe. sani shahab malumfashi mura amurka daga gusau a nigeria. madalla a gaida sani sha'ib malumfashi yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar mataimakiyar ministar harkokin wajen ukraine ta faɗa jiya laraba cewa jerin laifukan yaƙi da sojojin rasha ke aikatawa a cikin ƙasar ta na ƙaruwa a kullum kuma ɗaukar matakan da suka dace akan hakan na da matuƙar mahimmanci. Emine Zafarova ta faɗa wa taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa birnin Mariupol ya koma tamkar kura dubban fararen hula na rayuwa a cikin matsi ba tare da ruwa wutar lantarki sadarwa da abubuwan yau da kullun da mutane ke bukata ba ta ce ana samun sabbin kaburbura da kuma gawarwaki a binne a kullum a biranen ukraine kuma sojojin rasha ta aikata laifuka kan fararen hula da suka hada da azabtarwa fyaɗe da kuma kisa dole ne rasha ta ɗauki alhakin laifukan da ta aikata a matsayin ƙasa in ji ta ta ƙara da cewa mutanen da suka aikata laifin su ma dole ne a gurfanar da su a gaban kuliya babban mai gabatar da ƙara na ukraine irina venediktova ta faɗa daga kif cewa ofishinta ya buɗe ƙararraki guda dubu takwas don bincikar zarge-zargen cin zarafi kuma jerin ƙararrakin suna ci gaba da ƙaruwa Gwamnatocin ƙasashe da dama sun yi tayin taimakon Ukraine wajen gudanar da bincike da tattara bayanan cin zarafi. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin tafiya Koriya ta kudu da Japan a wata mai zuwa domin ganawa da shugabanni da kuma tattauna alakar tattalin arziki da tsaro. fadar white house ta sanar da ziyarar a ranar laraba tana mai cewa biden zai je yankin ne a ranar 20 zuwa 24 ga watan mayu a koriya ta kudu biden zai tattauna da shugaba yun suk yul wanda aka zaba a watan maris a japan kuma biden zai gana da firaminista kishida fumio ya kuma tattauna da shugaban kungiyar quad na kasashen da suka hada da japan australia india da kuma amurka A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da ake ban kwana da azumin watan Ramadana na wannan shekarar masu zuwa aikin umra daga kasashe da dama sun yi tururuwa zuwa kasar Saudiya adadin da ake ganin ya zarta na shekarun baya-bayan nan duk wa da tsadar kuɗin tafiya da kuma matakai da aka shimfiɗa na kariya daga kamuwa daga cutar coronavirus. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton daga birnin Madina. Bayan shafa kusan shekaru biyu da takaita zuwa umra da mahukunta kasar Saudiya suka yi a wani mataki na rage yaduwar cutar corona da aka yi ta fama da shi a kasashe da dama a duniya. A bana dai kasar ta bude kofa ga maniyyata sama da miliyan guda a wannan wata ta Ramadan kuma duk da ka'idojin da aka shimfiɗa an samu halartar mutane da dama. Sunana Rabi'at Ahmad ni 'yan Najeriya ce daga jihar Lagos. Allah ya bani iko ni ma na zo umra kuma gaskiya umran nan an zo ta an cika sosai masha Allah na ga dalilin da cikan nan saboda shekaru biyun corona nan ba a samu zuwa ba amma dai kam an cika don wannan ko aikin hajji iyakacin tafiya kuma mun ji daɗi Allah ya maimaita mana mazauna garin Madinatul Almunawwara da ke zama makwancin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun bayyana farin cikin su game da buɗe kofa da aka yi wa baki a wannan karon wanda suka ce hakan ya ba su dama da ƙwarin gwiwar yin ibada a cikin watan mai tarin falala Rahama Abdullah mazauniyar garin Madina ne shekarar nan alhamdulillah Allah ya bude umara da kowane gari mutane an zo da yawa sai dai Allah kara mu musulmi yawa imani da musulunci ya kara bude kowace shekara a zo da wannan yawan da wanda ya fi shi ma Allah ya yarda a shekaru biyu gaskiya ko mu na cikin garin ba mu ji daɗi ba dan ko daidai da masallacin nan kin ga za mu shigo ba za mu iya shigo shi ba da kowane lokaci muke so akwai lokacin da zamu mu shigo kuma akwai in mun zo ma cikin shi kowa iya nesa da ɗaya babu daɗi juna iya rike da junan shi shine daɗin sallah kina ji an ce sahu inna aka bi shi aka yi shi muna jin daɗi mu ma kuma musulmi ma ko ne iya jin daɗi amma nesa da nesa nan mu ji daɗin ta ba kuma mun gode ma Allah da ya dawo mu a yanda muke da alhamdulillah to sai dai wasu daga cikin wakilan alhazan da aka fi kiran su da agent agent sun koka game da hidimar mutane da suka yi kamar yadda Abdul Fatah Shatima ya bayyana suna da yunwan umran ne sosai ma'ana an daɗe ba a yi umran ba to infrared in mutane because of corona ya sa mutane da yawa ba samu zuwa umra ba da aka samu opportunity an buɗe kowa kawai ruwa ake ta yi kawai inda process din yana umra mutane suna shigo suna fitowa da hotel duka za su shiga za a bubbuɗe hotel mu organize fiye da yadda yake da sauransu haka an dan samu challenges na hotel da ya kafa madina haka infrared na frequency ya zama yawa. shi ma a shafi rabiu zangina ya yi ƙari da cewa gaskiya bana an sha hidima an sha hidima an sha hidima daga neman visa da magana neman ticket da magana neman accommodation kowanne ya yi wahala ya yi wahala kuma ya yi tsada ah, but alhamdulillah dai at the end of the day an samu magana da nake muku yanzu haka nan wani abokina da na saka masa visa yana madina gobe zai je maka kuma tun a yanzu yake cewa da allah ya masa kokari a sama masa accommodation ko ya yake a garin makama dai da ake sauke aikin umaran yawan jama'a al'ummar musulmi ba a iya cewa komai duk sanyi duk zafi bai hana cikan mutane ba fatan dai da ake da shi Allah ya amshi ibadu ya kuma ba da ladan cikin watan Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga garin Madina na kasar Saudiya. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar hangum. Hangum cuta ce da ake yawan kamuwa da ita sakamakon wasu ƙwayoyin cuta yakan fara ne da zazzabi, ciwon kai, gajiya, rashin son cin abinci, sai kuma kumburin haɓa ko fuska. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Masu saurare barka mu da wani lokaci. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar hangu hangu? Cutar hangun wani wata cuta ce wadda take yaduwa sosai a cikin al'umma kuma kwayoyin cuta nau'in virus suke kawo ta ana ce musu mumps virus. Uh, wannan shi ke kawo ta tana da saurin yaduwa cikin jama'a kuma wanda yake da dauke da cutar zai iya yada ta kamar kwana bakwai zuwa goma kafin ta bayyana a jikin shi sannan kuma zai ci gaba da yada ta har kusan kwana biyar zuwa kwana bakwai bayan ta bayyana a jikin shi cutar hangum tana da saurin yaduwa tana da saurin yaduwa sosai kuwa ta yaya me ita ke iya yada ta ta mu'amala ne ko kuma ta numfashi ta numfashi misali ko tari ko atishawa koda ta gaisawa misali saboda zai iya taba hancin shi ko yawunsa ko wani abu haka to kuma idan ya zo ya kama wani wuri ka taba ko kuma kuka gaisa da shi zai iya yada ta zuwa ga wanda bai san da shi ba kuma babban matsalar shi ne da yake tana iya yaduwa kafin ma a gane mutum yana da cutar menene ma alamomin cutar akwai mutane da dama wanda za su iya yin cutar ma ba tare da wani alama ba amma alamar da tafi bayyana shine mutum ya dan samu kamar mura ya ji yana samun ciwon kai ya gaji jiki ba karfi da sauransu sannan kuma sai kumburi zai iya zuwa ya zama gefe ɗaya na habashi ko duka gefunan biyu da kuma kumatinsa wani lokacin kumburin nan yana da zafi amma mafi yawancin lokaci babu zafi To likita ka yi magana game da yadda cutar ke yaduwa kace ko ga mu'amala ko atishawa shin cutar tana da alaka da mura ne? Eh tana iya dan sa mutum ya samu abu kamar mura haka saboda yawancin kin san ita kanta mura mafi yawancin lokaci kwayoyin cutar na nau'in virus ne ita kuma mams nan ita ma nau'in virus din ce. Kamar tsawon wani lokaci cutar ke dauka a jikin shi mutum kafin ta bayyana tunda mun gane cewa yakan fara ma yaɗa ta tun kafin ta bayyana shi a jikinsa. Takan iya yin sati ɗaya zuwa sati biyu kafin ta bayyana a jikin mutum ne. Akan samu waɗanda tana iya yin sati uku kafin ya samu alamomin cututtukan amma mafi yawanci daga sati ɗaya zuwa sati biyu ne. To likita suwa suka fi barazanar kamuwa da cutar a cikin al'umma. Duk wanda bai samu allurar rigakafin shi hangun ɗin ba ko kuma bai taɓa yin hangun ɗin ba to yana da hatsarin kamuwa daga wannan cuta amma wanda ya taɓa yin cutar to da wahala ya kamu amma zai iya kamuwa sannan wanda ya samu allurar rigakafi shi ma da wahala ya kamu da cutar To likita tunda cuta ce wacce take da rigakafi kamar da wani lokaci ake yin rigakafin cutar? Yawanci akan yi kamar misali a tsarin allurar rigakafi na Najeriya. akan yi allurar ta rigakafin daga wata goma sha biyu zuwa wata goma sha biyar sannan kuma ana yin abin da ake cewa busta, wato kokarin karfafa garkuwar jikin a shekara biyar menene illar cutar hangum idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba mafi yawanci ba ta ba su wata matsala amma akwai illoli da ake gudu babban illar da aka fi gudu shine in ta kawo ciwon meningitis tana daga cikin kwayoyin nau'in virus da suke kawo viral meningitis wato ya zama ya shafi tantanin da wasan sankarau ya zama tantanin da yake rufe kwakwalwa ya samu kwayoyin cutar sun shiga sun kawo matsala sai a samu sankarau daga wannan virus tana iya kawo abin da ake cewa encephalitis wanda shi ainihin kwakwalwar take shafa kuma yana daga cikin abin da ake gudu na wannan cutar saboda mutum zai zama bai san a hayyacin shi ba sai ya zama kuma ta bar wasu matsaloli nan gaba ko ji ko gani da sauransu sai ya shafuwa sannan akwai waɗanda suke samun abin da ake cewa pancreatitis tantanin wannan ɓangaren jiki da mai kama da tantani da yake ba da sinadarin insulin wanda idan kasance babu insulin ina ake samun diabetes to wannan kwaya cuta takan iya shafar shi wannan pancreas sai ta kawo abin da ake cewa uh, mams pancreatitis mutum zai samu tsananin ciwon ciki a uh, ƙasa da kirjin shi kaɗan kuma ciwo ne mai zafin gaske kuma yana yin baya har zuwa ƙashin baya uh, wanda ke faruwa daga shi wato wannan mams sannan tana iya shafar ɓangarorin kwayoyin halitta ga namiji tana iya shafar marenan shi kuma ya fi hatsari ga namiji saboda zai iya kasancewa kuma in aka samu matsala ba zai haihu ba a rayuwa bayan ya samu wannan cuta a mata akwai inda suke kwayayensu abinda ake cewa obri shi ma wannan kwaya za ta iya shafar su to amma yawanci su idan sun samu za su samu ciwon ciki ne da sauransu in sun warke ba ta faye hana su su samu haihuwa ba daga baya amma ga da namiji akwai hatsarin zai iya kasancewa bayan cutar bai samu haihuwa ba. To likita shin akwai wani yanayi ko kuma lokaci da aka fi cin karo da cutar? Ba ta da wani lokaci fa kusan kowane lokaci aka samu masu ita za su iya yada ta cikin al'umma. Babu wani takamaimai lokaci amma za ta iya yaduwa a wani lokaci yanayin lokacin zai kasance ba wai don ita kwayar cutar ba ce amma saboda yawan uh, lokacin zai kawo canji na mu'amalar jama'a misali a lokacin sanyi mutane sun fi zama a wuri ɗaya a cikin ɗaki kuma a rufe tagogi to kin ga idan ya kasance an samu da wani da yake da cutar a wannan lokaci in yi atishawa ko tari a cikin ɗakin da yake rufe da mutane da dama kenan mutane da dama suna cikin hatsarin ɗaukar wannan cutar To misali idan eh, mutum ya kamu da cutar yaro ko babba yaya ya kamata a yi jinyar sa. To tana daga cikin cututtukan da ake cewa rigakafi ya fi magani. saboda babu wani takamaimai magani da za a yi amfani da shi illa iyaka ana ba da shawara idan mutum yana cikin jin gajiyar nan ya kwanta ya huta in yana jin ciwo ya dan sha magani kamar paracetamol a wani lokacin in yi zafi sosai akan masu samun haɓar ta zafi zafi sosai sukan dan sa kankara haka dan samu dan sauki a wurin sannan yanayin abincin da sai an tauna shi sosai sai su dan kauce mai na dan lokaci saboda rage motsa a wurin zai dan kawo saukin ciwon amma ah, ah, babu wani takamaiman magani da za a bayar da zai maganinta. To likita tunda cuta ce wacce take da rigakafi kuma ya kamata a ce mutane sun je sun karbi wannan rigakafin cutar. Yaya za mu kwatanta yawan mutanen da suke kamuwa da cutar musamman ma a nan Najeriya? To wani lokacin takan zo a cikin yanayin annoba. zaka ga <laughs> in ka zaga gari mutane da dama za ga kowa fuska a kumbure saboda hangu don ba zan manta ba muna yara an taɓa yin irin wannan annobar har aka tsorata ma ka ce idan ka game wannan cutar ko sannu ya ma in ka ansa za ka kamu saboda yanayin tsananin yadda take yaduwa cikin al'umma kuma da bukatar idan aka ga ko mutum ya kamu da cutar nan to ya dan kauce wa mutane na dan tsawon lokaci kwana biyar zuwa sati daya saboda kada ya ci gaba da yada ta yana daga cikin hanyoyin da za a taimaka ka dan samu saukin yada ta cikin al'umma To likita ni na kan ga kamar mutane ma ba su ɗauki cutar hangum kamar wata cuta mai tsanani ba. Wani jan hankali za ka yi wa mutane saboda za ka ga misali wani lokacin yaro yana fama da ita sannan kuma a tura shi makaranta. Wani jan hankali za ka yi wa iyaye mata da kuma mutane baki ɗaya domin uh, ganin cewa an ɗauki wannan abu da mahimmanci idan yaro ya kamu da cutar a san yadda za a killace shi a yi masa maganinta don gudun kai kada ya yada ta ga sauran jama'a ko kuma sauran yara 'yan uwansa. To gaskiya ne a mafi yawancin mutane ba lallai wai ya zama cutar ta zo da tsanani ba ta kawo musu matsala. To amma abin la'akari ne idan aka yada ta din baka san mutane nawa ne kuma za su samu mai tsananin ba. Baka san mutane nawa ne za su iya samun matsala daga cutar nan ba. Saboda haka yana da kyau idan aka tabo aka ga alamun mutum ya kamu da cutar nan dan nesa da jama'a na dan lokaci kankani ne zuwa sati guda insha insha Allah an samu sauki in makaranta yake sai koma makaranta in wurin aiki yake sai koma wurin aiki kuma asibitoci idan ma'aikatan lafiya suka ga mutum da irin wannan da bukatar a bashi abin da ake cewa excuse duty wato damar cewar ya nisanta daga wurin aiki har sai ya samu sauki ta masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya A gaida Hauwa Umar, to yanzu kuma lokaci yayi da za a ji falalar azumi albarkacin watan Ramadan. to sunana dr khalid eh, abubakar aliyu babban sakatare na mulki da kuma gudanarwa na kungiyar ta su islam ita ce uwar kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki da najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala allah yasir duk wata eh, musiba ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين Allah ya nuna mana duk duk musibo na rashi ko annoba ko ko ko wata masifa duk wannan fa Allah ya riga ya kaddaro wannan tun kafin halittar kasan tun kafin halittar mutanen kasan kuma da iznin Allah abun nan ya faru li hikmatin ya alamu Allah tabaraka wa ta'ala don wata hikima da Allah ya sani kuma mu koma gare shi zai yafe mana kuma in mun yi haƙuri ba muna da lada lada muke da shi ladan ladan Allah ya ba mu wannan ladan Allah ya haɗa kan al'ummar musulmi Allah ya ba mu fahimta Allah kuma muke roƙo ya yaye mana wannan cuta wannan a cikin gidajenmu da masallatanmu da ka da unguwanninmu da duk inda muka samu kanmu Allah ya yi kuma wannan kasar ma Allah ya yi kuma Allah kawo sauƙin ita wannan cuta a faɗin duk duniya baki ɗaya. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya karbi bakuncin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres domin tattaunawa a yau Alhamis yayin da Ukraine ke kira da ƙaƙaba takunkumi kan samar da makamashi na Rasha sannan kuma shugaban amurka joe biden ya shirya kudirin ba da agajin soji da tattalin arziki da kuma jin kai fadar white house ta ce bata samu tabbaci daga indonesia wacce ke shugabancin kungiyar rukunin kasashen g20 na wannan shekara ba cewa ta gayyaci shugaban ukraine volodymyr zelensky zuwa babban taron kolin da za a yi a watan nuwamba a bali Tuma sauraro a nan zamu da sa'a a mu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da ma injiniya mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.